السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله آه، سوري a بك inda muka tsaya الدماغ karatun الطبيعية ورسالة الدماغ الطبيعية من الحلم لا مجالي حير حالكم مرن شاشنا شاشنا haka ne sai maliki al gaibul kathir mafi rinjaye na yawan lokuta an da tsurta cewa mace idza hamalat in ta samu ciki in qaba adamu anha jini yakan yanke gabaranta ba ta jinin al'ada ba zai mace idan ta jinin al'ada ya zo ta samu ciki take jinin al'ada ba da aka zai ce haihu hali wato mace mai haila ta shi a ta ciki ta haila an gane kana imam Muhammad rahimahullah imam Muhammad bin Hanbal Allah ya ji nan da yake inna ma ta'lamu kitabu hamda dai ke ba inda abin da aka sani mata suna bata tana gane ciki da yake wajen haila in ta ga wata ba ta jini ba to tana tsara shan abin da yake A gane bai za ra'atin hamilun daba idan mace ne ciki ta ga haila bai ka da kamtar wanda ya zama ya ce idan gabanin ta yi ne da zarto da shi wanda bai taka kara ya karya ba ka ne wani da abin salat kamar kwana biyu ko ba ma a a tare da shi ainihin akwai wato ciwo na nakuda fa huwa libasu wannan libasi jinin haihuwa ne wa in kana qabla al-wadi bi zamanin kathirin aw qabla al-wadi bi zamanin kathirin lakin laysa ma'ahu ba fa laysa bi libas amma idan ta ga jinin da lokaci ne gabanin ta haihu wata sai ta an gane ko kuma a'a dabda ta haihu ne amma kuma ba ta jin ciwon nakuda ga wani jini yana zuwa wannan ba nifasi ba ne lakin hal da mu tasbur lahu ahkamul hayd aw yakun dama fasadin la yahkumu la da lahu da kamun hayd an gane ku sai dai shin za a ɗauka jinin haila ne wanda mutum haila na tabbata a kansa ko kuwa a jini ne na banza wanda ba shi da ba ba ba jinin haila ba ne wanda ba za a yi masa hukunci da hukunci hukuncin haila ba wanda ku gyara ba la ya kuma da hukunci a kafin haiti ba ne la yi kafu rufa ta kan yawo an gane la yi kafu wannan kafu su kuma da wanda linkan da na rufa ya koma fata wanda kuma fata su mai da ita rufa la yi kafu da hukunci a kafin haiti في هذا خلاف بين اهل العلم او اذا قال لك ان هذا كما المساله wal sawabu asabi da yake daidai annahu hayru wannan din jinin haila ne idza kana an waje muhtadi fi hayriha in ya mata inda ta saba yin haila لأن الأصل فيما يثير المرأة من الدم أنه حيوان فقد أصل كائدة زبجن دم إيكي زور مجي فجن هيلا إذا لم يكن له سبب إن باب وان سبب إيكي دشي wanda ya zo min kauni haila zai hana a ce wanda jinin haila ne walai da jin kitabul sunna ma yanzu haila hamil kuma qur'ani da hadisi ba wani hujja da tsaro da take cewa mai haila ba za ta yi saka ainihin jini ba a mai ciki ba za ta yi yin haila ba mai ciki tana yi yin haila an gane wa hada huwa mazhabu da wa shafi'i wannan shine ita ce fahimtar imam malik da imam shafi'i wasu ya yi shekwa da a kuma shi ne a da ya yi da yi ya zaba ainihin da daga fatawa. ƙana da ya fi ya fata a cikin yara su da yi a saba a tsalasi shafi na tsalasi. ya ce wa a kawo mai haƙi riwayen san an ahmad kuma imamu da ya zoye su wannan daga imamu ahmadin bin ban haka an da nuna da ilai bari ya ma yi yin tushewa ya bar wannan fahimta wa ala hada ga wannan fa yanzuru bi hayy al-habili ma yanzuru bi hayy ghayr al-habili illa fi masalatin hukunce hukuncen matar da take haila na tabbata da ba ta da ciki na tabbata akan matar da take haila tana da ciki in ban da matsaloli guda biyu al-mas'alatu al-ula mas'alatu wala ula masalatu al salatu wajen saki فيحرم طلاق من تلزمها عدته عدة da حرمت أتكما تردى mata تلزم هذا الحيوي lokacin da take haila fi gairin hamil wanda ba ciki ne da ita ba wala ya kuma fil amma bai haramta mutum ya saki matar da tana da ciki gane wato idan tana da ciki babu zai a kowane lokaci ya sake ta amma idan ba ta da ciki to haramun ne ya sake ta sai akan gidda an gane ku wacce ce giddar ita ce bayanin da muka yi a baya ita ke ta bayan tsarki da ta yi bayan tsarki da ta yi wanda ya kwanta da ita wannan tsarki misali ya sadu da ita wannan tsarki da ta yi to sai ta yi tsarki na farko ta yi na biyu sannan da zai sake ta ya zama to da ya sadu da ita ba tsakanin wannan tsarkin da wancan an gane to amma idan ta tana da ciki babu laifi dan tana haila ya haɗu da suke ta dama ya bude sa aka ce ce a yi inda saboda a san mahaifar babu gobe a ce to tun daga ciki an sanar an gane ko Thank you. لأن الطلاق في الحيض في غير العامل مخالف لقوله تعالى وطلقوهن لعدتهن saboda sakin mace a cikin haila wadda ba mai ciki ba ya saka faɗar Allah da yace fa salliqu da iddatihinna ku saki matan akan iddarsu suratul talaq al-ayat al-ula farko amma talaqul hamili hal al sakin bace mai ciki lokacin da yake haila fala yi li tsaba wannan ba da anna man sallaka alhamila faqad sallaka li iddatiha dan duk mutum da yake matar sa tana da ciki to ya sake ta akan iddarta an gane ya sake ta akan iddarta saboda ni ai ta an san tana ciki an gane dama kuma abin da yasa aka ce eh, karfi sakin saboda a tana da ciki ko ba da ciki an gane li anna man zallaka al-hamila fa qad zallaka ala izzatiha sawa'un kanat ha'iman am zahira daidai ne lokacin da ya gaba ita ke ta ba ta haila ko kuma tana haila ko ba ta haila li anna iddataha bil hamli saboda ita iddata da ciki ne sai da ta yi kwanan cikin zallan ta gaba iddata ولذلك لا يحرم عليه طلاقها a الجماع بخلاف غيرها ذاك باب ليجي miji ma ya saki matarsa da ciki bayan ya kwanta da ita ita ya fi ta wanda ba ba komai sabanin wanda take ba da ciki ba ita in dai ya riga ya kwanta da ita to haramun ne ya sake ta a wajen kwanciya bayan wannan kwanciyar har ta yi tsarki da wajen kwanciya ta sake ganin al'ada sai ta zauna ta yi ƙarfi ba zai sake saduwa da ita ba ta gani na gaba to sannan ita ke in ya ga dama an gani almasalar tuzaniya matsala ta biyu an na haizal hamili na san tsofi da yi ɗin da su da su haihu da gariya haila da mai ciki da ke yi in mijin da ya sake ta ba za ta ce to ai ne su ji ne uku shi ke nan na yi zai na ba na gaba yadda dole sai ta haihu aka ji kuma aka zai in ba ta tana da jini ya ka sake ta in dai jini ko sai da jini aure sai ta haihu ta ce ke nan jini ya taba shi da wani tasiri a kan ne yake da tasiri a inda ta shi ne cikin an gane لأن عدة الحامل لا إلا الحمل saboda iddar mai ciki ba ta karewa sai ta haifi cikin sawa'un kana sahihu am la daidai ne tana yin aila ko ba ta yi da kauli ta'ala saboda fadar Allah da yake wa ulatul ahmali ajaluhum da ake ba da amrin mata ma abuja ciki da mazajen su suka sake su to iddar su ne su haifi cikin nasu kamar yadda muka ce su a tafsiri sura ta 55 salat ayat waɗannan matsaloli guda biyu su ne mace mai haila ta sha bambam a mai ciki da take haila ta sha bambam da matar da tana da ciki ba ta haila ita mai ciki da take da take haila mijin da yana iya sakin ta babu ne amma matar da take haila ba ta da ciki a rabu sai mijin da ya sake ta a wannan lokacin kuma ko ta yi tsarki a rabu sai ya sake ta sai ta sake ganin haila ta yi tsarki ta sake ganin sannan ta sake ganin haila bai sadu da ita ba ta yi tsarki ne sannan ya halatta ya ta kun ga abu da farko kenan na biyu ita mace mai ciki dole inda ta tana karewa ne da haifin cikin ta amma mata ba ta haka nan da ba da ciki ba ka sake ta ko ita kuma sai ta yi jini sannan sai ta gama ita malamai sun yi sabani daga ganin jinin ne ko ko a sai ta ga tsarki mutum ya saki sa sai jini ɗaya sai jini biyu sai jini uku yaushe ne lokacin damar da yake da ita ya dawo da ita ya kaji. shin da ta ga jinin ne ko ko a sai jini ya ɗauke ta yi wanka magana wanda inganci sai jini ya ɗauke ta yi wanka an gane ko amma kuma da mutum suka ce da jinin ya zo lokacin sai alhamdulillah tagaru an gane amma kai ka yi asara ka saki matar ka ta ce alhamdulillah ka saki ni ko asara ce ko ba asara ba duk mutumin da wai matar da ta saki matar da ta ce alhamdulillah idan ya saki ta kuma ta gaba ita ba zan ta kawo gidansa ya yi asara saboda babu mutum da yake da juriyar jure abin da yake amfani da shi na damuwa irin mata tsakanin da namiji duk abin da za a yi mata ba ta so da birgina to nan da kaji ta ce ita alhamdulillah ta bari in dai ba irin dalilin kan nan ba in dai da gaske ne to da mun ta yayi Allah ya kawo الفصل الثالث fasli na uku fil qawami ala al hayy abubuwan da suke iya fitarwa al'ada al-qawami ala al hayy adwa'u abubuwan da ka fitarwa al'ada masu yawa ne nau'uka ne daban-daban an gane النوع الأول نوع نفسه siyadar rul auren samun kari a kwanakin da ba su samu yi ko da zuwa a tawayar wani wasu kwanakin. Duk da haka kuna adadin mar'adi da ta tsayya kamar mace tana al'ada kwana shida. Bayan tsarin rul ya damu ila saba sai tsirin yi wuce zuwa kwana bakwai. A wata kuna adadin ha saba a tsayya ko al'ada da kwana bakwai. Ba mu hura da shidda sai daga tsarki a kwana shida. wannan nau'i annabu sani akwai abu na da kan yi ruwa mace a al'adarta ta takaddumun aw ta'akhur canza lokacin yi tana yi a farkon wata da kuma tana yi a ƙarshen wata ko tana yi a ƙarshen wata ta dawo farkon wata ko tsakiya misali an takuna a hadisi a fi asiri sha kamar iddarta tana yi a ƙarshen wata fasarar haihuwa ne a wani sai ta ga jinin haila a farkon wata aw takuna adatu fi awwali ko kuma a a a farkon wata take yi fatarahu fi akhirihi sai ta kace mai akashan ka wa qad yastalfa adu al-ilm bi ummi hadayn an-nawai malamai sun yi sabani cikin hukuncin wadanda sauki biyu na mazamuni da mace ko sauki da aka samu a jinin haidar wa sawabu magana ta daidai an na hama tara a cikin dama fahiyar hari in dai mace ta ga jini to kawai al'ada ta ce an wa mata tsahuran min kuma da ta tsarkaka daga jini daga ba jini bayyana tsahir kawai ta samu nafi sawa'un zadati adatiha aw nakasar daidai ne kai aka samu a cikin al'adarta ko rai tana yin kwana jin jini kwana bakwai ko tana kwana bakwai jini kwana shida al'ada ce sarki ne wa sawa'un takaddama qabla afsal kuma daidai ne lokacin da ya canza ga zuwa gaba tana yi farko ta koma ƙarshe auta amsa akhadar ko a a'a dawowa baya ki tana yi ƙarshen wata ta dawo farkon wata wata baka zikirun dalili ala zalika fil da qablahu bayanin ambatan dalilin wanda ya gabata ainihin a musulun da ya gabata a حيث علمك الشارع أحكام الحيض بوجوده hukuncin الحكم وأن قاعدة da ne Allah da manzon Allah sun rame hukuncin haila da samuwar jinin haila in dai an ce ga jinin da kawai shi ne an gane ko tana ya farkon wata bai zo ba sai karshen wata shi ne karshen wata take sai na farkon wata shi ne kwana hun take yi wannan karan sai kwana uku ya rabu ya dauke a kwana hun take amma yau gobe biyar jibi shida shi ne in dai jinin shi ne to haila a gane wa haza mazhabu shafi'i wannan shi ne abin da imamu shafi ya tafi a kansa wa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiya kuma shi ne abin da ibn taymiya ya fi ba wa qawwamu sahih al-bukhari fihi wa da nasara kuma ne da zamu al-bukhari ibn qudama a cikin da daya ta fi da da da shi ki zaba ya karbe shi ita ba ka masa wa qala لو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في الصفحة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته da al'ada aila ta mace ana izina da ita ne a inda aka ɗauka a mazhabi ita to da manzo Allah sallallahu a fitar aka ambata to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin ta ga al'umma wala ma wasi'ahu ta'sir bayani da ba ba shi dama idan kin san da wannan bayanin a ce wani ne zai yi shi ba ibla ya yi ta akhiru bayan an waqti an waqti wannan kaida ce ku dake dan bai halatta a jinkir da bayani game da lokacin da ake bukata an gane yanzu kuna nan da ku a so ya na sa ga muku wani abu yanzu a faɗa ko sai kun tashi mutum yaushe za a faɗa yanzu a faɗa amma sai da kuka tashi kuka tafi ya ka ce ana gaya ana sanar da mata ka ba ba kwai ki sanarwa ba kwai ki ba an gane wa إصلاح يجب تعقيب بيان وقته وأزواجه وغيره من النساء يحتاج إلى بيان ذلك في كل وقت tare da cewa da matansa da wasu matansa suna da bukata zuwa ga waɗannan bayanan a kowace lokaci dan shi ma matansa suna al'ada ba sai tun da an zuwa kan annabi ne ba sa al'ada suna yi ko ba sa yi suna yi in miki san suna yi miki karanta hadisan su za ki ji ma ta gama al'ada ta ya kama zai yi wanka ba ta yi wanka su ji su hadisi wanka ita ne wankan al'ada shi na sanar da jin daɗi Allah ya samu gani sallallahu alaihi wasallam suna yi to kenan suna da buƙatar a yi musu bayani to amma duk da waɗannan bayanan bai ce da sun kika kwana goma eh, bakwai da kika saba in kika kwana bakwai da kika saba eh, duk abin da ya karu a kai jinin rashin lafiya ba bai ce kuma in lokacin ya canza daga farkon wata zuwa ƙarshen wata ba shi bane ko daga farkon wata ya dawo farkon ƙarshen wata ba shi bane duk da musu wannan bayani an gane ko me ya musu bayani inna damal haidi damul aswad ta'rifu nisa shi jinin al'ada mata sosai shi da aka yi kin gan shi shi ne shi ne in ba shi bane ba shi bane mai ta ah, an gane da kyau da aka kwana uku kike yanzu ya kwana uku biyar shi ne kwana biyar kike yanzu ya kwana uku shi ne a ƙarshen wata kike yanzu kin a farkon wata shi ne a farkon wata kike yanzu kin tafi tafiya ko ƙarshen wata ba wani abu ne shi ne ko ba wata matsala ba ce abin da yasa nake jaddada muku wannan kuka tashi hankalin kawo bittani kuma duk in dai hankalin ba ya tashi na kowa ma sai ya tashi aka tafi ba aka bane kaga eh, mai gida hankalin ba ya tashi ba hankalin wanda zai tashi eh za a iya shi ya sai sai da tashi hankalin sa amma idan su a gida hankalin da ya tashi to ba na ba na mai gida ba har na yaron gida sai hankalin ya tashi gode wa Allah Allah ya yi ku haka to idan ba ki sanin irin waɗannan hukuncen hukuncen sai ki je ki tashi a hankali ki a wurin da babu tashin hankali ko kuma ki je ki sha maganin da ƙarshe kuma sai ki je dan ba a shan magani sai da rashin lafiya haka ne ko ba haka ne in aka sha magani ya shiga ciki dan yi magani sai bai samu magani abin da zai cutar ba to sai ne sai kireta wata cuta ne sai za ka kin ɗauki kai ki kenan ka saka a cikin gare an fahimta na sha gaya wa mata ciwon mara ma da ta take yin sake al'ada a ƙa'ida ba a kuma da ta yin al'ada ba su ciwo ta ringa yin haka da daga ta kawai ba a da ga waɗannan 'yan lafiya jari da suke ta ga magani ki yin al'ada ba ki ji ciwo kaza kaza kaza kar ki dauka wani abu ne a'a suna so ne su kawar da abin Allah bai ka'ida mace ba yadda za ta yi wannan ciwon abin da babu wannan ciwon ba zai yi yanzu da Allah idan akwai da ta cikin tufa in kika je ka saka ta a ruwa ta su sai ka sai ka sake kamar da kika zaki ta fita eh, sai yi ne yanzu kin gane abin da ake kyamai kin gane yanzu to ke ji dalilin ciwon ba ba wani ciwo ba ne wanda za a ce abin nan wata ta tashi tana sharafa tana galabai da sauransu to ba asalin ciwon al'adar ba ne akwai wata da zuke da ita ranar na gaya mu. akwai ku da cin gishirin tsiya akwai ku da shan yajin tsiya akwai ku da shan zubaji da yake ko wai a sai abu wai naira saba'in ba? naira ashirin ma ka ji an ba mutum ashirin tsiya kuma sun fi sun fi zaki kawai wannan zai zai iya bada matsala kuma zai iya zai iya zai iya sannan da ku da sauƙi duniya jamus in ba mai gida ya ce na ta yi kawo ba ita ba za ta fi da kudin da su ya ba kuma kusan sani da duk suna abubuwan suna taimaka mu yanzu kamar mutum ne aka zo yanzu ga ni ga ana ramma waye da an da ke shi zai duka a cikin ruwa? an gane ku ai kun ga ni ne da an da ke ni zan ji ne zan ji lalle an da ke ni amma an kano shi ana ramma sai ne ka ji ku haka an gane ku to kamar haka ne in kika zauna jikinki ba ki dan irin waɗannan abubuwan don in ta zo sai ta baki wahala da haka sai kin iya ɗan kankanan nan ɗan teman nan ko mai gida ke zo ba ɗan tire daga kudin dashi kin ga sha abu to shi ba ku zuwa gaya muku a wadanda ne ba a yi Allah ya kyauta an gane to haka ake yi to da haka ku daina tashin hankalin wai wallahi in za ta yi al'adar da tana ciwon mara haka Allah ya kaddara na yanzu ga shi yanzu kin ga da sirri kamar tufa ce miki dirje ta da kyau ba za ta fita saka ne jin al'adar nan abu ne da aka sanya shi abinci ne ko yanzu idan ka zafi da igafi maiko ko ko ya taba ta wanke ta daidai yake da wanke rigar da ba mai ya taba ta ba to in kike za kuma man jaji mai ba yaya wanke shi ai kun ga abin zan daga bugu haka ne haka ne Na ka kuje da tashin hankali ba wani abu a cikin wannan ciwon mara da mutum ke ba wai cuta bace da za a ce a ja mata magani Allah ya gane ta angaji falam yakun li yuktina bayanu daga annabi ba zai gabatar da wannan bayani al'ada ɗin ba wa ma ja'a an sallallahu alaihi wa sallam fi kulli adati wa la bayanu illa fi haqqi al-fusahati la ghayr manzo Allah ta ba wani bayani daga manzo da yazo daga manzo wa sallam a irin waɗannan al'amura na magana akan al'ada da bayanin ta sai a cikin haƙƙin matan da take yoyon jini jini yana ta zuwa tun da ta fara al'ada lokacin da ta fara lokacin farko wata guda tana yi wata biyu tana yi wata uku tana yi wata hudu tana yi ta cika yau ne bari zai gaya mama mama na amfani ta sun lokacin da take da gina ganin da har yanzu fajiri nake yi ki ce ke dan ku ganki gaba kwantar da ne sai ba a haka ya in ji nake gane to ga yamin ya kike ganin ta ba ta zaki mu zai duba yanzu ta kai wani matsayin da za a sake ki galawa sai in ya kama ki ko kuma ta kawo miki abin da take tarewa ta ki gani in za a iya gane to shi kenan in al'ada ce ki ce da ita al'ada ce yanzu an ce wata hudu tana yin al'ada za ta iya ai na yi muku bayani a baya dukkanin ku nan satin kowace da suke al'ada ta sani ba al'adar da mace daidai da lokaci guda ba ta fara da yamma ta gani da safe da yamma sai ta dauki ya za ka kace gani sai ta dawo wata kace gani sai ta dauki kace gani sai ta dawo wata haka take mata al'ada farko dabbara dabbara ta zo da zafa ta ɗauke da yawa sai ce wata guda tana yi haka sai ta zo sai a samu da ci gaba sai ta kwana ɗaya sai ta kwana uku ko wata gani ba sai ta sake gani ana nan ana nan har ta zo sai kuma sai ta yi wata ta yi wannan watan sai ta yi wata uku hudu ba ta sake yi ba da ana yi kuma a yi ya danganta da mace ya danganta da wurin da take rayuwa ya danganta da yanayi ya danganta da kaza ya danganta da kaza gidan a jahashi da kuke ji wajen mata kuma aka samu a gidan su suna yin jinin al'ada jinin yoyon fitsari a yoyon jini har abada a cikin jini Allah ya sa kun gani to da haka ba za ku a cikin tashin hankali ba idan har wannan jinin shi ne ba zai fi cikin da komai ba an gani ba zai fi cikin da wanda yake cutar da cikin da shi ne na istihaba saboda shi na istihaba jini ne ba block jini ba jini ne na asali yake zuba amma shi wancan misali kamar fitsari ne a jikin ruwan mutum dan mutum ya yi fitsari ruwan jikin yana da ruwa a ruwa to kamar haka ne jinin al'ada kamar fitsari ne da mutum yake yi amma jinin istihaba to shi wannan kuma jijiya ce ake samun sai ta goce sai ta ringa yoyo yanzu ka ga jinin sa ne kai da yake yake zuba ko kuma yanda jama'a to da haka in dai aka ganci na al'ada kar ku damu wata hudu kuma da sun da fara take yi shine yanzu a hankali a hankali Allah zai sai ta sai ta ta mata ainihin yadda za ta zama ana nan ana nan za ku ji ko ta iya ina baya ina baya ina baya sai da zo ta daidaitu inda al'adar za ta kasance hendin shi ma hendin ne saboda mace ba ta gama yin al'ada da san wannan shi ne iya lokacin al'adarta sai ta gama haihuwa to kaga suna kirge su kai ko sun san ana magana ne da kai, haka ne in ba gama haihuwa shi ke ba ki sani wani al'adar kwana kaza ce har abada amma lokacin da yake gama haihuwa sai kika kana mutum da yake kike har yanzu ita kike yi to da mun rai da alati wadansu matan in suka daina haihuwa al'adar da kuwa take wadansu kuma da banki Allah ya haka akwai yaya, sun taso ana kawo kayan jin daɗi su sai ta kawo Allah ya sa kuna gani sai ta kawo saboda yanzu cikin yaji ya huta ba abin da zai karba kuma da jini ya karu da kuma da jini ya cika kun san abin da ba za su kasa gane ku ka ga haihuwa da mace take kara mata lafiya ko eh mace dalilin haihuwa lafiya take karawa ku ba ba gani sai dan miki gane wannan ba je kiki samu wadansu mata guda biyu the same age shekarun su daya wannan ta yi goma wannan ta yi biyar ki tambaye su lafiyar su ba ba ta kin ba kalle su za ki ga wannan da ta yi yadda wani kwakwalwar da ita wannan kuma ba ga sanar a jirama ba za ki ce tare da kai yan matan ci da ba za ki faɗa ba duk abin da daga Allah ya tsara shi akwai wasu abubuwa kawai abin da kake da bukata ka tsaya ka karance shi ka fahimce shi kuma ka yi imani da shi ka tsoro shi shi kenan an gane ku annabu sabit nau'i na uku sufratun aw kudra mace daga wani fasi ko wani kadewa kadewa baki baki duhu duhu wani ruwan kurji kurji lokacin da za ta yi al'ada da yi kusurar dama afar daga jinin ruwan tsorawa kamar irduro kamar ruwan kurji a mutakaddiran ko gurbatacce bai da sukurat wa sawa ga jinin shi ba tsorawa ba shi ba baki ba wani dabbira dabbira ruwa Ba fa za in kana fi asna'il hayd wannan idan lokacin hailan ne aw mutasilan bihi qabla tuhri ko isa da hailan gabanin samun sarki fa huwa hayyun to shi ma haila ne tasbutu lahu ahkamul hayy za a tabbatar da hukuncin al'ada wa in ka da ba'da tuhri in ko bayan jinin ya dauke ni, sai ta ga wannan zuwan dabbara dabbara ko ruwan tsorawa balai su bi wannan ba al'ada haila ne da kawai ummi asiya radiyallahu anha saboda fadarsa da ummi asiya Allah ya kara mata yadda take kunna la nu'tu sufrata wal qudrata ba'da kulli shay'a mun ga sai ba ma daukar ainihin sufra da kike gani dorawa dorawa ruwan ruwan makuba bayan sarki a wajen a matsayin wani abu wanda zai hana abinda aka hana gabanin wannan lokaci kawo abu dawud da sanadin sahih abu dawud da rawaito na hadisi da sanadi wanda yake ainihin ingantacce warawan ayyukan al-bukhari bi nuni da ba'da qawli imam bukhari ma ya rawaito wannan hadisi amma ban da fadarsa bayan sarki lakin da wannan da da qawli babu suhrati wal qudrati fi ghairi ayyam al-hayy babu da zai bayanin ganin fakar ruwa ko ruwan makuba ba ainihin a kwanakin da ba na haila قال في شرحه ya faɗa cikin sharhin sa fatul bani da fatul bani يشير لذلك الجمع بين حديث عائشة المتقدم hatta قولها al ترين al-bayda nan ina nuni ne zuwa ka hada tsakanin hadisi da Aisha wanda ya gabata da yace ta tace har sai kin ga fadar kasma wa bayan hadisi ummi asiyat al-fuqul da kuma tsakanin hadisi ummi asiyat wanda aka fada cikin babi a wannan bani bi anna zalika cewa wannan ai hadisu Aisha ina nufin hadisu na Aisha mahmudun ala ma idza an sumrata wal qurrata fi ayyamin hayy ana daura ko za a amfani da shi akan ta idan matar ta ga sumra ko kudura a kwanakin al'ada wa ma fi gairiha amma idan ba kwanakin al'ada bane fa ala ma qalat ummu afiya to dan ko za a amfani da hadisu ummu afiya misali mace tana al'ada kwana an gani to sai ta ga sufura da kudura gabanin ta ga jini to al'ada ce an fahimta kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ta ɗauke shi kenan in ba ta ɗauke ba al'ada ce kwana hudu kwana biyar tana ganin wannan jini ko wannan sufura da in dai lokacin al'ada ta ne ba al'ada ce an fahimta to a lokacin da ta ɗauke kuma tana ganin jini sai ta daina ga ta kwana ɗaya biyu ukunta sai ta ga da sufura ɗin ko kudula ko kafsa da kuke cewa to al'ada ta kare an fahimta shi ne in ta kasance tsadar da jinin ma'ana ta riga jinin sai kuma ta tsadar da jini kuma sai ga jini ya zo abin da ya samu kenan ba ta san ta auri, ta auri ko ta yi kokara wa ake cewa haka ne a to gara gara ma dai a ce masu farki ta haifi jaki ko Eh, kun ga muna kusa da yan sanda kan ce ko yawa kan ce mu mutu da mu amma yanzu akwai fana falaken ne ban nema sun sami da ai ba falake an fahimta to wannan jinin da izo bayan ta kawai da sufura shi ke nan kawai ta ci gaba al'adar kar ta damu kwanakin al'adar sun karu yanzu da muka wuce yana iya karu. haka ne fahimta jinin take gani kwana ne kwana biyu kwana uku sai ka wannan sufura ta dago ko kudura shi nan ta gaba ne an gani ba za ta ce ai jinin ba ne Jinin in kin yi ɗauki a cikin na nan sha ga yadda za ki amfani da shi Nau mafiya ga yadda za a amfani da shi an gane انتهى وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ma allaka wani bukhari hadisin na na isha shine wanda yini zuwa gare sa sai babu bukhari kawai mu'allaki ya ji wanda amma ina yanke tafasuwar sa da hadha al-babi gabanin wannan babi an nisa kunna yab'athna ilayha bil daraja cewa mata sun kasance suna rura wa nana Aisha audin garsu shekun da ta shi bihin mar'a da ta alifa alfaqiya min asalin alhayy shay wani wani abu ne ake sa da shi da ake tsoraja din wani abu ne da mata suke ke bakin farjin sun suna al'ada da shi saboda su gane akwai ragowar jinin haila ko ba an gane fi hankursu a cikin wannan tsoraja din akwai auduga ai kubur fi sufra ainihin za a ga wani farin abu a jikinsa fata kuli sai na na isha ta sai na ta'ajanna hatta tarayna al-qasmata al-bayda sai da ce kar ku gaggawa ku bari har sai farar qasma wal qasmatu al-bayda ma'un abyad ita al-qasmatu al-bayda wani farin ruwa ne yalqahu al-rahimu inda yabani aini mahaifa ke turo wannan ruwan lokacin da al'ada ta kare shine ne muku bayani kamar taurayar ainihin mahaifa in aka wanke abu aka wanke shi ai kuma da ake ta ko shi ruwan ya ke da shi sa mai shi gare gare an gani a nau'in rafiyar nau'i na hudu wanda yakan na al'ada da yakan zo mutum da kan kuma sulhaidi wani al'ada da ya yi sana yau da tsaman wa yau da zaka yau daga jini gobe ba jini wani abu zalim da abin da ya kamata haka zani ba a zani halali yanzu muna da halaye guda An halu awwal hali da farko an yakuna hadha ma da kusa unsa da'iman kunna waqtiha wanda zai dawama ga mace duk wani lokaci na da haka take fa hadha da kusa istihaba wanda jini ne na rashin lafiya yanzu liman tarahu hukmul istihaba wanda take ganin wannan za ya fata hukunci da hukunce hukunce istihaba alhalu sani hali da biyu Allah ya kula da musallamar ma da unsa bal ya'tiha ba'd waqti wa yakunu laha waqtu qawlin sahih alkawari bai soke ga mace ba amma wani lokacin ina zo mata wani lokacin ya dauke ta san lokacin da take samun tsarki ingantacce to yanzu ka samu haka baka ji salafa da ulama ku rahimahullah fi hadha naka wannan ranar da ta ni ba ta ni ba malamai sun yi sabani akan wannan ranar hal ya kulu tsoron shin tsarki ne aw yansahibu alaihi ahkamul hayd ko ku a'a hukuncin hukuncin hayd da za su faɗa a gane jiya ta ga jini amma yau ba ta ga jini ba to yau da ba ta ga jini ba tsarki ne ko kuwa hukuncin jiya zai zo yau musamman in aka ga kuma gobe za ta sake ganin jini in haka take yi yau ta ga jini gobe ya dauke yau ta ga jini gobe ya dauke to shin hukuncin bayan ke biyo gaba ko ya za a yi shi ne malamai da suke sabani ba maza abu yi fi a faɗi kaulai maza abu imamu shafi'i a faɗi ingancin maganganun su guda biyu أنه ينطيق عليه أحكام الحيض فيكون حيضا wancan hukuncin na haila zai biyo shi zai fi lalu ya zo taron shi da aka yau ma da bata jini ba tana cikin haila wa wasu ya wuce su sassin da wa sahibul bayan kuma wannan shi ne abin da ainihin ibnu taymiya ya zaba da mai littafin alfayar wa kuma shi ne mazhabin abi hanifa وذلك لأن الركيب كفة البيضاء la turafi suka ce dalili saboda ya ta kafsa albaiwa a yin wannan yanayin mace ba za ta gaisa ma'ana da za ki sa wannan sufura din ba za ki ga kafsa bai ba a yau da za ki ce samun jinin kamar yadda jiya akwai jini yau da za ki sa kafsa to ba za ki ga a za ki sa auduga ba za ki ga kafsa wannan ruwan ba zai fito ba kawai za ki ga kafsa ki gani ba komai an gane wanda an ga hulun fi'il qawlan da za a sa a ce wannan ya zama tsarki na kana ba mu da muhairu da abin da yake gabanin sa a ba hairu bane ku gyara haiba da kana ba qablahu haiba to da abin da yake gabanin sa zai zama ko haila ne wa ma ba da muhaiza haka na da zai yi bayan sa haila ma'ana jiya haila yau tsarki ko ba haila an gane tunda ta kai ta kai shi yau gobe za ta tsallake an gane to da shi kenan sai a ce ita ta zo yau haila gobe yau sarki gobe haila yau ko gobe haila yau sarki gobe haila an gane wala ka ka'ila bihi kuma a cikin malamai ba wanda ya faɗa haka wai illa in ba haka ba lan qabata al-iddatu bil qur'i bi khamsati ayyamin da al'adar da za ta kare da ganin sarki a cikin kwana biyar wani an da hulau da ita da hasala da kuma da za a ce wannan sarki ne to da an samu kunci wa mashakka da wahala da lake tare da yi cewa kowai ce ke wanka wa ne da wani sa kulla ya kai da duk kwana biyu wal azar mun mutsalin fi hadhihi shari'ati lillahi hamd kuma Allah ya tsai kore ya dauke wahala da kurki a cikin wannan addini Allah suna suna godiya ga a gani abin da ake yi daga na daga cikin kunci in aka ce yau mace tana al'ada gobe ba ba al'ada ta yi za ta za ta wanka jibi kuma ta sake kuma al'ada gata ta sake da sarki to ba wai wankan ne wahalar ba masu wannan maganar su a wajen su idan mace za ta yi wankan tsarki wankan haila sai ta sai bai kanta ta yi to kenan abin da ta tsefa kanta to kenan jiya da take haila yau ta gari tsarki sai ta tsefa kai za ta yi za ta yi wanka to kuma gobe za ta sake haila za ta sake zuwa jibi za ta ɗauke sai ta sake tsaye bai kai ko kuma za ta barkar ta aka kenan mace sai da kiko mace sai da dan barin kai ba sai ba Allah ya sa mun gane ya kai a ok ke ko ke kai ki sai ki galai ne kenan ke mun da lokacin da kike so ki kai ya sai ba ki dan ki fakin nasa irin haka din nan ke ba ki sani ba ko in fito in zuba to sai kina yin haka a gaji, sai kina yin haka shi shi shi gashin mace su ake rinka karuwa da haka akwai lokacin da jansa a wajen kitso shi ke kara shi akwai lokacin a bar shi ya ɗauki iska ya ɗau iska ya abin shi ke kara shi a gari a ah, yanzu soke ba ki gane irin wannan lokacin da kika ce kika samu iska mai daɗi ba ki gane wa ya kike ji kina canza ku ba ki canza wa to shi ma haka da aka ci mashi koyaushe a tafe kamar da karki mashi koyaushe a tafe in kin mashi koyaushe a tafe kuma sai sai bushe sai bushe za ki je in kika taɓa shi sai ki kamar ki taɓa tabar ma karuni irin tana kayo kayo din nan ko ko tsiya tana kayo kayo haka ne والمشهور من مذهب الحنابلة أبن لي مشهورة مذهب الحنابلة أن دم أن الدم حيض والنقاء طهور suka ce a'a in an ga jini haila in an ga ɗaukewar sa zargi illa an yi tadda wannan sai dai idan in ta tattara kwanakin ya wuce kwanakin da ya kamata ta tsaye a cikin wata bai ta ta mutadawwil istihaba to din ne wuce zai zama to ne istihaba wa qala bil mubni ya bada a cikin littafin al mubni yace ya tawajjahu an sai qita'at dani mata ta kafa hada yawmayn fa da bil mubni abin da za a iya fahimta in dai jini iyanke wa mace kasa da kwana biyu to ba tsarki bane ina kada riwayat da ce aka yana bin nifasi in an gina akan riwayat da muka yi kada da nifasi Ana la tartabitu masu ma'zun al-yawmi ko huwa sahih ka in ke ba ta haihu a ranar sai jini ya ɗauki to ba da fasi da ya ɗauki ba bai ɗauke ba an a gani sai da fasi akalla abin da yake ya kwana yana akalla kenan an fahimta to da ka in ta kai ta ya dauke a kasa da kwana daya to magana mafi inganci ba shi bane kan ma ta dauka shi ne ya dauke insha Allah ko sai insha Allah ko ne ce magana ingantacce insha Allah لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى saboda ɗabi'ar jini wani lokaci kan zo wani lokaci yakan dauke wa fi idad al-kutli ala mutafahara sa'atan ba'da sa'a harbin yin dafa a wajen tawon da yin wanka duk da jini in yi sauke lokaci bayan lokaci sai ta yi wanka ta yi sake yi wannan akwai kunci yin dafa kuma dole za a sauke mata shi a kore shi da kawai ta hana ta da sakon da jini wa ma ta hana alaikum fi jini da harbi Allah bai san muku wani kunci ba shi jini Surat eh, Hajj, Sura ta ashirin da biyu, aya ta saba'in da takwas. قال إذ فعل هذا المتوسل لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم الأخرى idan jini yanke wa kasa da bana daya a irin wannan yanayin da muka ji ai kun gane ne ku wanda izo mace yau gobe ya dauki izo yau gobe ya dauki ko yana ta zuwa yana ta zuwa yana ta zuwa to in dai kasa da bana dai ne to ba sarki ba ne ba ta ga sarki ba an gane illa an tara ma ya gudu alai sai dai in ta ga yake nuna sarkin ne kamar ta ga al-qasas al-bayda ko ta ga as ko ta ga al an gane ko da yin ta ga wannan to lallai tsarki misal an yakuna inqita'u fi akhir 'adatiha kamar in yanke a ƙarshen lokacin al'adar da sun saba yi gaba da wannan matsala aw tara al-qasas al ko kuma ta ga qasra bayda fa yakunu qawlu sahib al-mughni هذا وسطا بين القولين والله اعلم بالصواب sai zama wannan magana ta imam ibnu kudama ita ce tsakatsakin maganganun guda biyu kuma Allah shi ne ya san abin da yake ne annawul khamis abu na biyar da aka samu development a al'adar mace jafafun fiddami bushewa a cikin jinin ya yi ba da rukuba kawai mace ta ga wani ganshi a tare da ita fa in kana fi asna'il hayd idan lokacin haila ne aw mutasilin bihi ko ya sadu da hailan qabla tsohuri gabanin ganin tsarki fa haza haidu to shi ma haila ce wa in kana ba'da tsohuri in bayan tsarki ne fa laysa bi to wannan ba haila bane li'anna gayata hali dan iyakar halin haila an yalhaqa bi sufra wal qudra wa hadha hukmuha shi jinin haila ina saduwa da sufra ne ko kudura kuma wannan shine kuma suna daukar hukuncinsa idan gabanin jini su ma ɗin jini ne hukuncin su hukuncin jini ne in bayan tsarki ne su ma hukuncin su hukuncin tsarki ne an fahimta wallahu a'lam wannan ga zai mu kwana ne insha Allah abin da faɗa yanzu zai ya ba mu bada inda muke kure ya ce mana abin da yake na yake ba mu yi aiki na ne santa kuma ba mu yi santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa sallam wa a wa akrimani ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله